irin wani abu haka ba mu da shi sai dai kan nan missionaries su ne suka gina irin wani abu haka amma gaskiya wannan abin nan yana zamanto mana babban cikas mukan iya mu kai makafanmu a wannan bigiri ana karantar da su kafin lokacin da za su gama karatu sai ka gan kwaryan ya juye sun koma kuma wani addini daban sabida mu musulmai ba mu kula da irin wani abu haka sai da don wanmu wanda yake sananne ne khalifa faith peace dawa media push up king allah ya bashi wannan fikira mai albarka muka yi kuwa muka yi kuwa muka samu fili muka yi first face second face third face fourth face mun yi fifth face yanzu da munan mun zo muna neman taimako mu kammala wannan sixth face insha Allahu ta'ala mun san kamar lalle cewa ba za ku sa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunya ba mun san kamar lalle cewa ku masu yi ne duk kowane lokaci aka kira ku ku kawo naku gudunmuwa kuna gaggawa kuna riganganto wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun Allah muke roka ya taimake ku da taimakonsa Allah ya muku jagora duk wani abin da za ku fitar ta takwafa ne sile ne ku tallafa ma wannan aiki ubangiji jalla wa'ala ya saka muku da aljanna insha Allahu ta'ala ta haka na saya wannan bigiri ina kwadaitar da ku ga taimako ga wannan matsala da muka ajiye gabanmu Allah madaukakin sarki muke roka ya saka muku da alkhairi ya Allah ya ubangiji ka daukaka ainihin peace dawa media da Ali Adam Al-Amir Foundation for the Blind wannan ita ce ainihin makarantar nan da muke ginawa za mu ba yan wayenmu wanda Allah ya jarabce su da makanci wassalamu alaikum wa rahmatullahi